gwamnatin Najeriya ta musanta yin ƙarin farashin man fetur a faɗin ƙasar. Shugaban hukumar daƙile cututtuka masu yaduwa a Najeriya NCDC ya yi kira ga 'yan Najeriya kada su tashi hankulansu a kan ɓarkewar cutar mashaƙo. Ɗan takarar gwamnan jihar Jigawa a ƙarƙashin jam'iyyar LP Abdullahi Tsoho ya koma jam'iyyar APC mai mulki. Masu bincike da ke aiki da hukumar lafiya ta ƙasar Nijar sun ce sun samu nasarar rabe wato rage rabin adadin matan da ke mutuwa sakamakon karancin jini a lokacin haihuwa wata kotu a ƙasar sifaniya ta bayar da umarnin tsare ɗan wasan brazil dani alves a gidan yari masu kallo assalamu alaikum barkanmu da haɗuwa a wannan lokaci za ku kalli labaran gidan talabijin na mujallar matashiya a yau dai muna asabar 28 ga watan jumada akhir shekara 1444 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina daidai kenan da 21 ga watan janairun shekara 2023 meladiya kanin labaran kuka saurara yanzu ga cikakkunsu tare da ni mubarak hamza adam gwamnatin tarayya ta musanta yin ƙarin farashin man fetur duk kuwa da cewa farashin man tuni ya ƙaru a faɗin ƙasar kafafen yada labarai a najeriya sun ambato cewa ƙaramin ministan albarkatun man fetur na ƙasar tim silba a wata sanarwar da ya fitar a jiya juma'a ta hannun mai taimaka masa kan kafofin yada labarai cewa shugaban ƙasar bai amince da wani ƙarin sabon farashi ga man fetur ɗin ba a ranar juma'an ne dai shugaban masu gidajen mai masu zaman kansu reshen jihar kano bashir dan malam ya tabbatar tabbatarwa da bbc cewa karin farashin man fetur din da kashi 8.8 cikin 100 inda ya ce sun samu umarni ne daga gwamnatin tarayya sanarwar ta ci gaba da cewa babu wani dalili da zai sa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya amince da ƙarin farashin mai a daidai wannan lokaci haka zalika sanarwar ta tabbatar da cewa gwamnati ba za ta amince da ƙarin farashin man fetur a asirce ba ba tare da tuntuɓar masu ruwa da tsaki a fannin man fetur ba shugaban hukumar dakile cututtuka masu yaduwa a najeriya ncdc ya bayyana cewa barkewar cutar murar mashako a wasu sassan kasar nan ba abu ne da zai ɗaga wa 'yan kasar hankula ba kalaman na Dr. Ifedayo Adetifa na zuwa ne bayan da aka samu rahoton mutuwar mutum 25 a jihar Kano sakamakon kamuwa da cutar ta mashaƙo. Yayin da aka samu rahoton cewa mutane 33 sun kamu da cutar a wasu sassan ƙasar ciki har da jihar Legas. hukumar ta ncdc ta ce tana lura da mutanen da ake tsammanin sun kamu da cutar tare da bayar da shawarar ga wato tare da bayar da shawara ga jama'a da su tabbatar da cewa sun karɓi allurar rigakafin cutar musamman ma ƙananan yara an bayyana cewa ana ɗaukar cutar ne dai ta hanyar tari da haɗa numfashi na mai ɗauke da ita ko ta hanyar amfani da wasu abubuwa da mai ɗauke da cutar ya yi amfani da su kamar kofin shan ruwa ko cokali ko tufafi koma kwanciya waje ɗaya da mai ɗauke da cutar dr adetifa ya ce bai kamata 'yan najeriya su ɗaga hankalinsu kan ɓarkewar cutar ba saboda akwai wadatattun magunguna da rigakafin da za su magance cutar a nan kuma za ku ji cewa ɗan takarar shugaban ƙasa a najeriya ƙarƙashin cutar jam'iyyar labour party peter obi ya ce shi da abokin takararsa yusuf datti ba su da wani tabo na cin hanci da rashawa kuma ya ce ba su taɓa satar kuɗin gwamnati ba don haka su ne suka fi cancanta a zaɓe su a kakar babban zaɓe na watan fabrairu mai zuwa ya bayyana haka ne a jiya juma'a a filin wasa na wang farm da ke babban birnin jos na jihar filato yayin da yake neman zaɓe peter obi ya kara da cewa duk wanda za a ji yana tuhumarsa akan koma menene sai dai ta wata siffar amma ba akan cin hanci da rashawa ba har ila yau ya ce duk wasu al'amuran more rayuwa na ƙasar zai kula da su tare da alkinta su don ganin an yi amfani da su ga al'ummar da ta dace dan takarar ya ci gaba da cewa shi da mataimakinsa da kuma jam'iyyar ta labour party matasa ne masu jini a jika da kuma kaifin basira ba kamar 'yan takarkarin sauran jam'iyyun ba da suke dattijai masu kallo karku sha'afa kuna kallon waɗannan labarai ne daga nan gidan talabijin na mujallar matashiya bari mu karbi wannan sako idan mun dawo labaran za su dora assalamu alaikum masu bibiyar mujallar matashiya a koda yaushe a fadin duniya ga sabbin jadawalin shirye-shiryen mujallar matashiya mun shirya tsaf don kawo muku shirye-shirye masu ilmantarwa faɗakarwa har ma da shaɗantarwa Shirin zamantakewar ma'aurata da yake warware matsalolin ma'aurata zai ringa zo muku a ranar Litinin da misalin karfe 9 na safe. Shirin ya cikin gida da ke tattaunawa da 'yan jarida zai dinga zuwa muku a ranakun talata da misalin karfe 8 na dare. A ranar laraba akwai shirin ana yi da kai da misalin karfe tara na safe. A ranar laraban da akwai shirin tushen ciwo da lafiya da misalin karfe 8 na dare. A ranakun alhamis kuma shirin rabin ilimi da yake amsa tambayoyin ku na addinin musulunci zai dinga zuwa muku da misalin karfe tara na dare. A kowace juma'a da misalin karfe bakwai na dare akwai shirin sirrin ma'aurata wanda yake koyar da zamantakewar aure. Matashiya TV. Haka kuma akwai shirin kuma tso mu tattauna wanda yake zo muku a dukkanin ranar juma'a da misalin karfe tara na dare zuwa karfe goma kai tsaye. Shirin ciki da gaskiya da yake tattaunawa da 'yan siyasa zai dinga zuwa muku a dukkanin ranar Asabar da misalin karfe 8 na dare. Mashashiyar ku dai. Yayin da hasken musulunci zai dinga zuwa muku kai tsaye a ranakun Asabar da misalin karfe 8 da rabi zuwa karfe tara na dare. Shirin dandalin Kannywood da ke shiga masana'antar shirin fina-finai ta kaniwood zai ringa zuwa muku a dukkanin ranar Lahadi da misalin karfe 8 na dare. A shafinmu na Facebook kuma takaitattun labarai za su dinga zo muku daga litinin zuwa asabar da misalin karfe shida na safe. A kowace litinin shirin rayuwar masoya zai ringa zuwar muku. Yayin da za a saka muku wasikar mikiya a ranakun Laraba. So daga zuciya zai ringa zuwar muku ranar Juma'a. Sai Lahadi shirin ɗan kasuwa zai dinga zuwa muku a shafinmu na Facebook. Ku kasance da mujallar matashiya a shafukanmu na YouTube, Facebook, Twitter, Instagram har ma da TikTok. Mujallar matashiya ba mu da nabi. Za ku iya karanta labaranmu a shafinmu na yanar gizo wato matashiya da tukom. Za ku iya tuntuɓar mu a WhatsApp a kan mu. Sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida. Mujallar matashiya a bar alfaharinku. Masha Allah, mujallar matashiya. Barkanmu da dawowa. Gwamnan jihar Rivers Winston Wike ya yi barazanar soke izinin yin amfani da filin wasa na Adokiye Ademi Simika da ke Fatakwal babban birnin jihar, wanda ya ba ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP a Atiku Abubakar domin gangamin kamfen. gwamnan ya ce sama da wata ɗaya kenan babban daraktan yakin neman zaben atiku a jihar dr abiyar sakibo na sintiri a filin gabanin taro wato gabanin taron da za su gudanar a ranar 11 ga watan fabrairu mai zuwa wike ya ce sun ba da filin domin gudanar da taron ba tare da an biya su ko sisi ba inda ya ce za a damƙa musu shi ana saura kwana biyu kafin ranar taron sai dai yayin gangamin yakin neman zaben pdp a karamar hukuma ayibo da ke jihar ranar juma'a gwamnan ya ce abi ba shi da hurmin da zai karbe wajen tun ana saura wata ɗaya kafin ranar taron nasu kuma gwamnan ya ja kunnan ɗan siyasar da kada ya fusata su ta hanyar yunkurin karɓe filin wanda mallakin gwamnatin jihar ne in ba haka ba kuma za su soke izinin Ɗan takarar gwamnan jihar Jigawa a ƙarƙashin jam'iyyar Elfi Abdullahi Tsoho ya koma jam'iyyar APC mai mulki. Hadimin gwamnan jihar Badar Abubakar Habibu Nuhu Kila shi ya tabbatar da hakan a cikin wata sanarwa ranar Juma'a. Er, sanarwar ta ce ɗan takarar ya ɗauki matakin ne bayan ya fahimci APC na da dukkan muradin da ake bukata wajen ciyar da jihar gaba. nukila ya kuma ce tsohon ɗan takarar ya sha alwashin cewa shi da ɗumbin magoya bayansa za su yi aiki tukuru wajen ganin apc ta yi nasara a zaben mai zuwa yayin da yake karɓarsa ofishinsa gwamna badar ya nuna godiyarsa kan sauya shekar da ɗan takarar ya yi inda ya yi alkawarin cewa da shi da mutanensa za su ci gajiyar duk wani amfani da sauran 'yan jam'iyya ke ci Masu bincike da ke aiki da hukumar lafiya ta ƙasar Nijar sun ce sun samu nasarar rage rabin adadin matan da ke mutuwa sakamakon ƙarancin jini a lokacin haihuwa a cibiyoyin lafiya na ƙasar. Binciken da aka yi cikin ƙwarewa sun ce da sannu za su aiwatar da wannan aiki a ƙasashe matalauta domin rage yawan mace-macen mata yayin haihuwa. Masu binciken sun shafe fiye wato sun shafe fiye da shekara shida suna ƙoƙarin rage adadin yawan matan da ke mutuwa a lokacin haihuwa a jamhuriyar Nijar wanda ake yawan alakantawa da ƙarancin jini. Binciken wanda aka wallafa a mujallar lafiya ta Lancet an yi matukar yabawa da shi. A cikin mata kusan miliyan ɗaya da rabi da ke mutuwa sakamakon zubar da jini a lokacin haihuwa a cibiyoyin lafiya a Nijar, a yanzu sun ragu fiye da rabi. a bangaren wasanni kuwa za ku ji cewa wata kotu a kasar sifaniya ta bayar da umarnin tsare dan wasan brazil dani alves a gidan yari har zuwa lokacin da za ta yanke hukunci akan shari'ar da ake yi masa kan zargin cin zarafin wata mata a ranar juma'a ne aka tsare dan wasan mai shekaru 39 a birnin barcelona Albes wanda tsohon dan wasan Barcelona ne ya musanta zargin cewa ya ci zarafin wata mata a wani gidan rawa. kan wannan batun dai tuni kungiyar da dan wasan ke takawa leda fumos yunam ta kasar mexico ta ce ta soke kwantiragin da dan wasan nan take duka-duka a nan muka kawo ƙarshen labaran a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullun na gidan talabijin na mujallar matashiya sai wanda ya tace labaran abubakar murtala ibrahim ni da na karanta mubarak hamza adam nake cewa mu huta lafiya